إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه شرع من هذه الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا رميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحبيب اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وأحينا اللهم على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإنسان خلق ليبتلى مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أيها الإخوة الأفاضل إن الإنسان ما دام عايشا في هذه الأرض الكروية فلا يزال معرضا للبلايا والمصائب والفتن فتارة تعظم وتارة تصغر وتارة تكبر وتارة تقل مصيبة تلو مصيبة حتى يجد نفسه في القبر وحتى يلقى ربه سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأفاضل إن الإنسان إذا ابتلي فله حالتان إما أن ينجح وإما أن يفسق كحالة الطلاب الممتحنين في المدارس منهم الناجحون ومنهم الراتبون هكذا كانت ابتلاءات الله سبحانه وتعالى على بني البشر فمنهم من ينجح ومنهم من يخسر نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الناجحين أيها الإخوة الأفاضل إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله معرضا للمصائب والفتن والبلايا لذا كان أكرم عباده إليه أكثر الناس بلية وأكثر الناس مصيبة وأكثر الناس فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله امرأ ابتلاء وتأتي البلايا على حسب إيمان المرء فإن كان في إيمانه صلابة ابتلاه الله سبحانه وتعالى على حسب تلك الصلابة وإن كان في دينه وإيمانه رقة ابتلاه الله سبحانه وتعالى حسب تلك الرقة التي كانت في دينه والتي كانت في إيمانه أيها الإخوة الأفاضل إن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى أنبياءه الكرام وأولياءه الإظام وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمصائب وبلايا متكررة في حياته ابتلاه حين بعثه نبيا ورسولا حيث ابتلاه بالمشركين الكفار آذوه وضربوه وكادوا أن يقتلوه وحتى أرادوا أن يطردوه من بلده فأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من بلده الذي ولد فيه وهاجر إلى بلد غريب عنه لم يكن معروفا في تلك البلدة أي المدينة النبوية التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله سبحانه وتعالى استمر يبتلي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أمره بالجهاد وأمره برد العدوان فقال الله سبحانه وتعالى له أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه أخبر بأنه ابتلى وأصاب أنبياءه الإظام بأنواع المصائب والبلايا فابتلى نبيه آدم عليه السلام بعدونا الأول إبليس عليه لعنة الله حيث كان سببا لخروجه من الجنة وإنزاله إلى هذه الدنيا دار امتحان ودار بلاء ودار اختبار ثم إنه أخبرنا بأنه ابتلى نبيه نوحا بقومه حيث مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوه يدعوهم إلى دين الله وإلى توحيده لكنهم آذوه وضربوه ورجموه حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأخبرنا بأنه ابتلى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى جعل في النار ليفرق فأنجاه الله سبحانه وتعالى حيث أمر النار أن تكون بغدا وسلاما لإبراهيم فكانت بغدا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أيها الإخوة الأفاضل إن الله سبحانه وتعالى ابتلى نبيه أيوب عليه السلام بعنواء الأمراض والسقام حتى شفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذاك الابتلاء ونجح نبي الله أيوب عليه السلام فكان من أعظم عباد الله سبحانه وتعالى الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى بابتلائهم وبنجاههم في ذاك الابتلاء أيها الإخوة الأفاضل هكذا كانت عادة الله سبحانه وتعالى في عبادته في عباده أن يبتليهم ويمتهنهم ويفتنهم ويصيبهم بأنواع المصائب والبلايا حتى يعلم المتقين الحقيقيين منهم وأن يعرف ويعلم الذين كذبوا في إيمانهم أيها الإخوة الأفاضل إن المصيبة في الإنسان إذا أصيب بها قد أمره الله سبحانه وتعالى وأمره دينه الإسلامي بفعل بعض الأشياء من تلكم الأشياء أيها الإخوة الأبابل أن يرضى بتلك المصيبة الرضا بالمصيبة نوع أو مرتبة من مراتب النجاح فيها فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى وأصابك بمصيبة فرضيت وقبلت تلك المصيبة وقلت إن تلك المصيبة إنما هي من الله وعلمت علم اليقين على أن تلك المصيبة أتت من عند الله سبحانه وتعالى حسب قدره الكوني فإنك ارتقيت مرتبة أولى من مراتب النجاح والخروج من المصيبة روى الإمام الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عظم الجزاء على عظم البلاء فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والأمر الثاني الذي ينبغي للمرء أن يفعله إذا نزلت به مصيبة أن يصبر أن يصبر والصبر معناه كمبناه أن يصبر ويعلم أن تلك المصيبة من الله وأن يصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي في أول وهلة تنزل بك مصيبة ينبغي عليك أن تصبر وترد أعمالك إلى الله سبحانه وتعالى وألا يظهر فيك علامات علامات تدل على الجزع فإن الصبور لا يجزع هذا هو الأمر الثاني المأمور به عند نزول المصيبة ولا سيما في الإنسان المصيب الأمر الثالث أيها الإخوة الأفاضل الذي ينبغي أن يفعله المرء إذا نزلت به مصيبة أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون فقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يسترجعون عندما تنزل بهم المصيبة فقال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقول إنا لله وإنا إليه راجعون من أسباب النجاح في المصائب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها حين توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وهي تقول من لي بزوج كريم عزيز مثلي أبي سلمة رضي الله عنه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا بل قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فقالت أم سلمة رضي الله عنها هذا الدعاء الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم فاستبدلها الله سبحانه وتعالى زوجا خيرا من زوجها حيث صارت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين الأمر الرابع أيها الإخوة الأفاضل الذي ينبغي للمرء المسلم أن يفعله إذا نزلت به مصيبة أن يتفكر بأن المصيبة على نوعين إما أن تكون المصيبة قدرية من عند الله أنزلها الله سبحانه وتعالى على الإنسان ليبتليه حتى يحقق إيمانه وتصديقه بربه فهذه هي المصيبة أو هذا هو نوع المصيبة التي تنزل على الأنبياء والمرسلين وسائر أولياء الله الكرام وهناك نوع ثاني هو نوع تكسبي إن الله سبحانه وتعالى ينزل المصائب على عبده على حسب ذنبه إذا قالوا تأتي المصائب على حسب الذنوب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فينبغي للمرء أن يجلس ويتفكر ما سبب هذه المصيبة لأي شيء نزلت في هذه المصيبة أهي مما أهي من أجل ما كسبت بيدي أو هي فقط منزلة من عند الله سبحانه وتعالى ليبتليني فإذا أنزلها الله سبحانه وتعالى ليبتليني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها عني وأن يجعلني من الناجحين فيها وإذا كانت بسبب من ذنب فعلته فأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفره وأقلع عن تلك الذنوب التي كنت أرتكبها وتقتسبها أيها الإخوة الأفاضل من الأشياء التي تخفف المصائب للمرء المسلم أن يشفع في أعماق نفسه على أنه ما زال عايشا في هذه الدنيا لا بد أن يبتلى ثمانية لا بد منها على البدع ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهداف والصلاة والسلام على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن ظلماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن من المصائب العظيمة الحديثة التي نزلت بنا في هذه البلاد الكريمة في اليوم الذي في, في يوم عمد اختطاف أحد الدعاة البارزين في تلونا الشيخ أحمد عادم القركو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق سراحته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من أيدي الكائدين الماكرين الظالمين ‘yan uwa masu daraja. Allah maɗaukacin sarki ya halicci ɗan adam domin ya jarabe shi. Dalilin halittar ɗan adam da mutuwarsa don Allah ya gwada shi, ya masa jarabawa, ya ga zai ci ko ba zai ci ba. Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah shi ne wanda ya halicci rayuwa da mutuwa ko mutuwa da rayuwa domin ya ga waye a cikin zai fi kyautata aiki ya gwada ku ya ga waye aikinsa zai fi kyau a cikin ku sannan Allah ya ba mu labari ya ce wallahi sai an jarrabe ku sai an gwada ku sai an sa sai an sai musiba ta sauka a gare ku sai an gwada ku akan kawunan ku da an fi amwalikum wa anfusikum za a jarrabe ku a dukiyarku za a jarrabe ku a kawunan ku sannan za ku ji daga waɗanda suka kafirta a cikinku waɗanda suka yi shirka da waɗanda aka ba su littafi kafin ku ke kun ji miyagun maganganu daga gare su za su cutar da ku sai Allah ya ce amma idan kuka jure kuka yi ta maza tabbas kuma kuka yi takawa kuka ci gaba da bin Allah wannan bai yana daga cikin al'amurra waɗanda suka masu ƙarfin niyya ba kowa Allah ke ba shi wannan ba a jarrabe ka kaci jarabawa tana zuwa ga bawan Allah ne gwangwadon imaninsa da Allah annabi sallallahu alaihi wa ya ce waɗanda Allah ya fi gwadawa a cikin bayansa su ne waɗanda suka fi tsoronsa wanda suka fi binsa waɗanda suka fi tsara dokokinsa su Allah ya fi gwadawa domin ya ƙara musu matsayi ya kara ɗaukakar ana jarraba mutum ne gwagwadon addininsa da gwaggwadon imaninsa idan mutum ya rike addini da gaske ko sai Allah madaukakin sarki ya jarabe shi gwaggwadon wannan karfin addinin da yake da shi idan kuma ya kasance akwai rafa-rafa da sassauci da safa-safa a cikin addininsa to wanda za ta zo gwaggwadon wannan sassaucin da wannan safa-safa din da yake da su ne to daga jarabawa a rayuwar ɗan adam ba damar ɗan adam ya kasance yana rayuwa a wannan ƙasar ta maliki yau dini dole Allah maɗaukacin sarki ya gwada shi iyaka abun fata shine ya zama duk lokacin da Allah ya gwada mutum to mutum ya ci jarabawa domin babu abin da ya fi halaka fiye da a ce a gwada mutum a jarraba shi amma bai ci ba kamar dai halin ɗalibai a aji a makaranta jarabawa da sunanta jarabawa ana fitar da sakamako wasu a ce sun ci wasu kuma a ce ba su ci ba a inda za ka ga waɗanda suka ci suna munna suna farin ciki waɗanda kuma ba su ci ba suna cikin damuwa da baƙin ciki da tashin hankali to jarabawa Allah madaukakin sarki gane an ci ta ga baki ɗaya an ci nasara a kanta sai a lahira amma ma damar ana wannan rayuwar to za a ci gaba da jaraba mutane jarabawa za ta Allah ya ba mu labari ya jarrabi annabawansa manya-manya tun daga farkon halitta a cikin ɗan adam ɗan adam annabi adam alaihi salam zaman shi aljanna jarabawa ce fitinarsa da aka yi da shedan ya zama sanadiyar fitar da shi daga cikin aljanna ya sauko wannan duniyar gidan jarabawa na ainihi jarabawa ce babba sannan Allah ya ba mu labari ya jarrabi annabinsa annabi Nuhu alaihi salam shekara dubu ya ba hamsin yana wa'azi amma aka ki amsa gayyatarsa ta da'awarsa ƙarshe ma nema suka yi su halaka shi har lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ya sassaka jirgin ruwa ya ɗeba waɗanda suka yi imani da shi a ciki Allah ya tseratar da shi daga ƙarshe wannan ba karamar jarabawa ba ce ya jarrabi annabinsa bawansa khalilullahi ibrahim alaihi salam da nau'ukan bala'o'i tun farko farkon da a da'awarsa aka ɗauke shi aka jefa shi a wuta da niyyar wutan nan ta cinye shi amma Allah madaukakin sarki ya sa ya ci Allah ya jarrabe shi game da ɗansa da ya ba shi kyauta bayan ya tsufa bai da ɗa burinsa ya ga ɗansa a ban ƙasa Allah kuma ya bashi ya ce yanka ɗan ya kuma ci jarabawa Allah ya ba mu labari ya jarabi annabinsa annabi ayyubu alaihi salam da nau'ukan cututtuka da mutuwar iyalai iyalansa suka kare duka amma ƙarshe ya ci jarabawa Allah ya ba mu labari ya ci jarabawa haka annabin mu sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da nau'ukan jarabawa mabambanta annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ya ci wannan jarabawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ita yan uwa masu daraja idan jarabawa ta sauka ga musulmi musulmi an gata ne musulmi bawan Allah ne na musamman a cikin bayin Allah musulmi bawa ne na musamman ba ga magari ba ne shi ya sa ba a kyale shi ba wannan jarabawar sai aka faɗa masa ya zai yi mu'amala da ita kowace iri ce musibar da ta shafe shi ta ciwo a kan kansa musibar da ta shafe shi iyalansa matansa ko ‘ya'yansa ko danginsa musibar da ta shafi dukiyarsa musibar da za ta shafi duk wani abu da ke da alaƙa da ɗan adam musulmi an ba shi tsari ya zai mu'amala da wannan musiba abu na farko da ake bukata idan musiba ta sauka gabawa yadda daga Allah take kai ya take danganta ma wani kai ya ce shugaban kasa ne kai ya ce gwamna ne kai ya ce dan majalisa kai ya ce sarki kaza ne kai daga Allah ji. Ba a saba musibar da za ta التقى الجمعان a saba min musibar ذات ما izini la tun musibar da za ta ذات تقول Allah ne ya ga damar da ba kada mutum ya danganta mu ne ce wane ne wane ne wane kana danganta mu ne ka shiga bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakamako na zuwa ne gwaggwadon bala'i gwaggwadon jaraba wanda aka maka gwaggwadon sakamakon da za a baka idan Allah madaukakin sarki ya so wasu mutane sai ya jarrabe su wanda ya yadda da wannan jaraba ta Allah sai Allah ya yadda da shi wanda kuma ya ta surutai ya ta faɗin miyagun maganganu sai Allah madaukakin sarki ya fashi da hushinsa hushinsa ya ta ƙaruwa kuma ba zai samu sauki ba zai ta yin ciwo yin ciwon arni ba sauki to abu na farko shine yadda da cewa musibar nan da jaraba wannan kowace iri ce daga Allah madaukakin sarki take abu na biyu shine jurewa kada mutum ya raki ya jure ya ta maza a gan shi ya yi ta maza ya take ba tare da an ji miyagun maganganu suna fitowa daga bakinsa ba ba tare da an gan shi yana aikata wasu abubuwan da za a ce na tsatsun mutane ba sa yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta makabartar baki uljanqadi makabartar madina ya tarar da wata mata ta ta zauna a bakin kabari tana ta kuka tana ciwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amata Allah isbiri wahtasi sai baiwar Allah ta shi mana ki tafi ki je ki jure ki nemi Allah ya baki lada a game da wannan musibar da ya jarabe ki da ita ki ce ma manzon sama ilaiki anni fa innahu lam yusibka ma asabe ki dalla ki muka bani waje dan ba abin da ya same ni kai ya sama ba da kai ya sama ai kai ma haka kila zaka manzon sama ya kale ya wuce bayan ya wuce sahabbai sun ga abin da ya faru da su ce ke kin san wanda kika faɗa ba haka tace wallahi ba ta sani ba na inna hu rasulullah ta manzon Allah ta ce na shiga uku na lalace ta guga da gudu ta bi annabi sallallahu alaihi wasallama tana ba shi haƙuri manzon sa me yace inna masabru inda sadmatil ula ai tun lokacin da aka jarrabe shi musiba bakwan nan ita ya kamata ki jure in jure wadda kika yi ita shawo miki wannan musiba yanzu musibar ta tashi daga mutuwar ɗa ta shafi addinin ki. ta shafi imani كل المصائب إن جلت وإن عظمت إلا المصائب في دين الفتى جلت قوة مصيبة ko ببتي كو كرماتي to amma an shari'a mai sauki ce in ba shafi addinin ka ba in ta shafi addini ka shiga uku to da haka abu na biyu shine juriya shine faɗin inna inna da addu'o'i da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin saukar musiba suna da yawa annabi salama ya je gidan abu salama bayan rasuwar da radiyallahu anhu ya tarar da matarsa ummu salama tana kuka tana cewa ina zan samu wani miji bayan kama abu salama mazo sai mai shekar ce haka ki istirja'i ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu kayan Allah ne kuma gare shi za mu koma sannan ki ce ya Allah madaukakin sarki ka bani lada a wannan jarabawar da ka muni ta rasa mijina sannan ya Allah ka bani makwafin abin da ya fi makwafi makwabin wanda na rasa sai wannan addu'a ƙarshe mai faru sai ga ta manzon Allah sallama ya aure ta za ka haɗa Abu Salama da manzon Allah sallallahu alaihi nisan sama da ƙasa har abada Allah ya musan mata da wanda ya to abin da ake bukata istirja'i da yin addu'a Allah ya fitar da shi abu na hudu zama ka yi karatun tanasu wannan musibar daga ina take ni ne na jama kaina ko kuwa a jarabawa ce daga Allah domin musibu kala biyu ne akwai musibar da Allah ke jarraba bawa da ita wadda so yake daga matsayinsa in wadda yake ma ba su laifin komai ba amma saboda ya ƙara matsayinsu sai ya jarrabe su da sauran waliyansa akwai kuma musibar da mutum shi ya je ya takalo kansa kamar yadda ayoyin ƙur'ani da yawa suka ba da labari cewa mafi yawancin musibin da bayi suke suke sauka ga bayin Allah to bayin su ne suka tsawakwato da hannunsu ababen da hannayensu suka aikata shi ne Allah ma yana yafa wasu to mutum ya tsaya ma kansa karatun tanin in a tunaninsa iyakar tunaninsa bai san wani sako da ya ma Allah In sarki aka jarrabe shi da wannan musibar ba sai ya gode ma Allah kuma ya goce Allah cewa Allah ya biya shi ya ba shi lada ya fitar da shi daga wannan musiba sannan in rasa wani abu ya yi ya goce Allah ya ba shi makwabinsa wanda ya fi alkhairi idan ko ya tabbatar da saban Allah ya yi sai ya tuba ya yi istighfar ya koma ga Allah madaukakin sarki ya roki Allah kuma ya fitar da shi daga wannan musibar da yake ciki yan uwa masu daraja daga cikin musibu sababbi da suka sauka a ƙasar nan tamu akwai musiba ta abin da ake ce kuwa da mutane ko kuma sace mutane da can shekarun baya wani abu ne da da sai dai a ganshi a fim fim ɗin ma na can tsallaken ruwa na kasashen turai ya ce gashi an zo an sace wani an ce sai an ba da kuɗi za ana waya da danginsa da barayi da suka sace shi abu ya zo ya zo ya zo sai gashi muna jin sa a kudu kudancin Najeriya sai gashi abu ya zo cikin mutum yanzu cikin labarurrukan da ake yi yau da gobe shi da kaji an ce an sace wane gobe kaji an ce an sace wane cikin musibar da ta afka mana muna roƙon Allah madaukaki sake fitar da mu daga cikinta akwai sace babban malami da aka yi a jiya da Sani ya tafi gona a Sheikh Ahmad Adam Algarkau a yanzu halin da ake ciki yana hannun waɗanda ba a san ko su waye ba kuma har yanzu ma a labarin da ake ji ake da shi ba su yi bayani ba a ina suke me manufar sace shi ya fita da shi da almajiransa guda uku jiya sun tafi gona a al'adarsa da ya saba zuwa yana zuwa gona bayan sallah asuba duku duku ba a gan shi ba har yanzu halin da ake wannan ba ƙaramin musiba ba shi wannan bala'i ne babba da ya saukan mana a cikin wannan ƙasar. Yan uwa ya kamata mu zauna mai makan makarantun tanadi ba sojoji ba ba ƴan sanda ba ba kowa ba kowa za a zuba mu tsaya mai makan mu faɗa mu faɗa makan mu gaskiya akwai wani abu a ƙasa cikin wannan mun sauka na Allah madaukakin sarki ya waje ba mu tuban mu Allah ya kamata mai makan mu karatun tanadi soja ba zai iya hana wannan fitilar ba ɗan sanda ba zai iya hana ta ba domin a cikin su an sace wasu ma an sace sojoji so nawa aka sace soja an sace kanal a nan jihar Kaduna an sace kanal kanal ne kanal ko ai can wuya ne a soja ba ƙaramin soja ba ne a ce ka kai matsayin kanal an sace shi kace shi ma aka yi. ga wasu aka zinta an sace AC na yan sanda ko ba sace ba to kai waye ni waye kenan ba wani abu bane kowa ya zo na yi fada mu tsaya mu fada ma Allah madaukakin sarki mun tuba kuma mu tuba da gaske tuban mu ya zama na gaskiya ba tuban baki ba mu daina surutai waɗanda ba za su yi amfani ba surutu ba zai mana magani ba idan musiba ta zo ba surutu ake yi ba in ka ce za ka yi ta surutu ta Allah baka da surutunka ka yi rubutu a Facebook ka yi rubutu a ko'ina duk ka gama hayaniyarka ka ɓata ma ran kanka rai sannan kila ka bata wa wasu ƴan uwanka musulmai rai ku yi rigima a tsakanin kuma ba tana nan sai dai ta karuwa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manya wanda kila a daɗe an daɗe ba a jikin wannan ba a ce malamin addini wanda ya san malam Ahmad Adam Al-Ghirqawi wanda ya san shi ya taɓa zuwa wajen ko yake mu'amala da shi ba kamar sauran malamai yake ba malami ne da ko muhazara baya zuwa gayyata yana nan a markazinsa a masallacinsa in ka ya fita gona yake in ka ya fita makabarta yake bayan nan duk wanda zai baka shaidan malal yakkam ba zai baka labarin cewa yana zuwa wani waje ba yana zaune a makarantarsa yana karantarwa ta ta rana ban taba ganin mutumin da ya ba da rayuwar a wannan zamanin karantar da mutane yake yi ba tsakanina da Allah kamar sa ina faɗin wannan tsakanina da Allah ban taba gani ba mutumin da ba yi da mulki ɗaya nashi da zaka ce nashi hatta iyalansa sai dai su yi haƙuri da shi to ban taɓa ganin wani mutum kamar sa ba to an zuwa ce an ɗauke shi jiya. har yau na har ɗazu ɗazun nan gab da zan fito labarin da ake ciki kenan babu wani labarin da aka samu game da shi to daga ƴan uwa a sa shi cikin addu'a sannan mu sa ƙasar mu gabaki dai a cikin addu'a wannan musiba Allah madaukakin sarki ya mana maganin ta ba ita kadai ba akwai sauran musibu kashe-kashe da ake yi tun da wannan ba dacewa ake yi wani sai a zo gari a harba jama'a a ce an harba mutum ɗari kaza an harba mutum kaza wannan musibu da muke ciki ya Allah mun tuba ka gafarta mana ya Allah ka saukar da rahama a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah madaukakin sarki a ba shugabanni iko na su iya shawo kan wannan matsala ba a hannunsu take ba ba za su iya komai ba amma Allah in ka ga dama sai ka ɗauke mana wannan musibar a hannunsu ya Allah ba mu ce za su wani abu kai ne mai yin komai to daga ya Allah ka mana ya Allah mun tuba muna muna neman gafararka ya Allah ka ji kanmu ka saukar da rahama a cikin wannan kasa ta ku ka kauda waɗannan musibu mana algarta wai Allah madaukakin sarki ya fito da shi ya kubuto da shi ya kuma fito da shi lafiya Allah madaukakin sarki ya kubutar da duk waɗanda suke cikin cikin waɗannan wanda ba su afka cikin wannan musiba ba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tsare mu Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu الله كشري من mana اللهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما عطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك عوادين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم إنا نسألك العفو والآزية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا نعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم